الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لتاكم من أفوشين لتاكم صحيح جامع بيان العلم وفضله نا الشيخ الزحيري حفظه الله وشفاه ثم أسأل لتاكم شين جامع بيان العلم وفضله نا الإمام ابن عبد البر أبو عمر النمري عليه رحمة الله تعالى من أتكم بابي هل ينزل شاء تقص wanda ke batu a kan rangwame da aka yi a game da rubuta ilimi ba ma rangwame ba ma an karfafa a rubuta ilimin ka yi wasa da rubuta ilimi muna jin yadda magabata suke ta jan kunnenmu suke ta nuna mana mahimmancin rubuta ilimi kuma mu na nahnu ala zalika mina shahidi da ba da dan abin da aka rubuta mana ba to da ba mu san inda nake ba Allah mun gode maka sannan kuma muna gode wa magabatanmu majalisi na hamsin da uku zane wa ƙala abu zur'ata al'imam abu zur'atar razi eh, abin al'imam ubaidullah ibn abdulkari arrazi ɗan uwan abokin kuma abu hatim arrazi komai nasu tare suke kai wannan bajimin malami wanda yake mu'asirin su al-imam al-bukhari zamanin su ne da su al-imam al babban malami yace sami'tu aba na ji babban malamin mu abu nu'aym al-fadl ibn kenan yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman al-imam al-bukhari al-fadl ibn hadisansa suna nan da yawa a cikin sahihul bukhari wa dhukira lahu hammad ibn zaid sai aka ambata masa wasu malamai guda biyu shi al-fadl ibn shine aka faɗi manya-manyan malamai guda biyu na farkon su shine Hammad ibn Zaid ibn Dirham wannan wani bajimin malami shi kuma sa'an su al-Imam Malik sa'an sa al-Imam Malik wa ibn Ulayya da al-Imam Isma'il ibn Ulayya Isma'il ibn Ibrahim kenan Isma'il ibn Ibrahim al-mashhur bi ibn Ulayya din da bai so bai san a kira shi da ibn Ulayya din domin Ulayya din mahaifiyarsa ce to sai yana ganin kamar zai ja mushi abun tambaya a kaifa kaifa sab ila ila ummi ga ina abu ko an ji an danganta mutum zuwa ga babu mamarsa to akwai magana kenan to to shi yasa bai so amma malamai suka ce ba yadda ya iya na farko dai ya halasta saboda bilal ana ce masa ibnu hamama hamama mamarsa ce babansa kuma rabaku kuma manzo Allah ta sama yana kiran shi da haka yace masa bilal ibn hamama zaka ya halasta sannan na biyu ya shahara da haka ba yadda ka iya yanzu kace ce duk sai ka bi kutubut tarajim ka goge ibn ulayya ka sa masa ibn ibrahim kaga aiki to shi al-imam ibn ulayya Allah madaukakin sarki ya gafarta masa aka ambace su biyu aka fadawa aka ambace su a gaban babban malami al-fadl ibn dukkai eh, abu Nu'ai. wa anna hammad ibn zaid hafiza an ayyub sannan aka ce ai hammad dan zaid ya haddato hadisai masu yawa daga ayyub ibn qaisan as-sakhtiyani wabna ulayya ta kataba shi kuma ibnu ulayya wato ismail ibnu ulayya shi kuma ya rubuta wancan ya haddace hammadu ya haddace shi kuma ibnu ulayya ya rubuta faƙala sai alfablu bin dukain babban malami ke ya ce laka لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه ya ce na ba ka tabbas ka je ka bincika duk mutumin da baya rubuta ilimi yana jin haddashi ta ishe shi la yu'manu alaihi janar ba a da tabbas a kansa cewa ba zai zame ba kwarai da gaske duk wanda bai rubuta ilimi shi yasa ba mun faɗa muku wani sirri ko muhazara ka gabatar duk daɗinta da ka to da kanka in ka gama sai ka tuno a waje kaza da na faɗi kaza to ne za baka rubuta ba da ka rubuta za ka faɗi amma tun da baka rubuta ba to shi yasa sai zihnuka hanaka eh kokolwa ka ce yaudare ka shi sau daga mutumin da yake yin abu da ka ya fi zama a tsammani ya kuskure fiye da wanda ya rubuta shi yasa wani zubin ko da ga wasu ana yin abu da ka wani zubin laluha ce wallahi abubuwa ne suke wa mutane yawa ba yadda suke iya eh, kafin ka zauna ka yi rubutun sai ya zama aiki ne to sai ya kawai shi kenan bari ka je ka bada abin da ka ajiye ba a rasa nono a riga yi mana ka ko da tsala ne ke ko da tsama-tsama ne nono sunan shi ko Yabo ba a sami kindirmo ba eh yake nan sai a samu tsala fa in lam yakun wabilun to fa eh yake to kun ga wannan magana ta al-imam al-fadl ibn dukay an faɗa masa malamai biyu ana sanye magana a kansu to sai wannan magana ta hikima kaga nan yana nufin waye fi kenan ibnu ulayya ya fi hammadu ibn zaid hmm. in dai marwiyat ayyub ne shi yasa kowane malami a cikin magabata malaman hadisi to sai ka samu akwai malamin da idan ana maganarsa a gidansa to kankatin kaman a makaranta anas ne ka faɗi sabi albunani kaga an gama magana ce yawwa min asibitin nas inda ana to akwai su haka za ka yi ta bin su to daga cikin sirrin hadda rubutawa wane yana rubuta abinda malami ke faɗa to sai ya fi wanda kawai shi ya tsaya gayan yana kallon malamin baya rubuta komai wannan yana cin albarkan malamin qayyim rahimahullah kusan ba za ka samu wani malami daga cin almajiran shekul islamin taimiyya kakaf waɗanda suka kwafo maganganunsa suka kiyaye kamar malam ibn qayyim ba hadda buhu ibn rushaik ibn rushaik rushaik sakataren shekul islamin taimiyya kenan amma shi kawai aiki yake a matsayin sakataranci eh malam ibn qayyim shi kuma yana yi ne a matsayin ɗalibi to shi yasa da yawa ma ba su san ibn ushaykin din ba amma baka san ibn al-qayyim ba in baka san ibn al-qayyim ka fita daga masallacin kun ga shine wannan to kullum wannan kenan saboda rubutawa in kana son ka wala har wasu maganganun wani zuwa in kana da ilmami da littafansu malamin qayyim da shekul shaykhul islam miya. wani zubin rasa kake wani zubin sai rike cewa maganar waye saboda yawan yadda ibn al-qayyim ke kawo maganganun shekul islam ke niyya to wani zubin zaka ka ta wata magana sai in ba kai ta haƙiƙi sosai ba sai ka rasa mala ibn al-qayyim ne ya faɗe ta ko ko a'a shekul islam ne ko ɗazi ya faru da ni haka ko ɗazi irin wannan sai da ya faru da ni a karatun muktasar iratatin lahta a'a karatun al ne fil ne magana akan akan maqamu maqamul isra'i wal mi'raj da Allah ta'ala ya zaba da zai faɗi wannan matsayin da ya ba manzo Allah sallama to sai ya faɗe shi bi maqamil a'budiyya. to sai na sai na malamin qayyim ne asalin mai magana ko ko malamin sa ne shekul islam taymiya likasrati naqlihi anhu likasrati dhikri kalamihi yana yawan ambatan maganganunsa to karshe kawai sai na ce ibn al-qayyim <laughs> ibn al-qayyim wa qala kuma yace sami'tu ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in naji manyan manyan malaman mu guda biyu inji wa kenan abu zur'a har yanzu da al-imam ahmad dan hanbal da abokinsa aminin sa yahya ibn ma'in yaqulana suna cewa kullu man la yaktubu al-ilma la yu'manu alayhi al duk mutumin da bai rubuta ilimi to ba a da tabbas in ba zai kuskure ba eh, ba a da aminci a game da cewa ba zai kuskure ba amma idan kana rubutawa kuma idan ka rubuta kana mu'araba wanda babin da zai kulla mana kenan a gaba bayan wannan mu'araba kitab bayan ka rubuta kuma sai ka je kayi gware haka suke yi eh, sai ka yi وقد رووا إذا كتبت قمشي وإن وإن رويته ففتش هي كي تفتيش ما إن تقميش التقميش هنا مجرد الجمع كربو تدأب عند أكي فقفا كيتي إن إملائي أكي كيتي فما كيكم إذا ذاك بعد رواية سككرن تدوني تفتش هي كي معارضة هي كي مقابلة sai ka je wajen malam ka ce to kira makalla darasin da littafin hadisan da aka mana ɗazu guda ɗari hudu ko ɗari biyar a majalisi ɗaya ya danganta ko talatin ko ashirin kila kuma dogon hadisi ne ma hadisi kwara ɗaya a kira makalla ina son a taimaka min da kwafin ku sai ma da ɗauki kwafin shi sai ya baka sai kai kuma sai ka je ka duba ka duba ka duba ina ne ya daidai da nashi ina ne ya kuskure ko kuma ka karɓi na wasu ɗalibai alal akalli mayu mayin ɗalibai ɗalibai na gaske masu ƙoƙari guda uku sai ka je sai yi gwari da naka ina ne ka dace da su ina ne kai kuskure duk wannan fa ilimin hadisi ake koya wa qala al-auza'i babban malami al-imam auzai alimu bilad Sha sham abdurrahman ibn ya ce. ta'allam ma la yu'khadhu bihi kama tata'allam ma yu'khadhu bihi ka koyi abin da ba a kamar yadda kake koyan abin da ake karba yana nufin uktub kullu shay duk abin da ake faɗa ka rika rubutawa shine taqnishi aji wa qad rawaw idza katabta qannishi qannish amma wa in rawaitahu fa kai taqnishi amma kai taftishi eh Shi shine ta'allam ma la yu'khadhu bihi kama tata'allamu ma yu'khadhu bihi ka karɓa ka koyi abinda ba a karbarsa kamar yadda kake koyan abinda ake karɓa ka rubuta komai duk abinda malami ya faɗa ka rubuta yi shi yasa ai magabata suna suna suna hani a game da a game da abin nan mutum ya rika rubutun abin nan ya rika rubutun shortcut ba a su da shi hmm? ba a so mun gane ba a so mutum ya rika shi sai yanzu ya rubuta abinda bai san me ya rubuta ba idan akwai general abbreviation da ya zama makabuli ne na da alkutta marubuta duk sun yadda ana yi ka karanta ka san kawai din to ba laifi kai amma kaga abbreviation personal abbreviation to matsala domin wani zun personal abbreviation nan take kake kirkirar sa to kuma tunda kai ka kirgiro kar ka kan manta ko me ka rubuta i e, sai ka kaka cikin wannan me nake nufi ga dai na rubuta b da b da da a to me nake nufi ba ba ne koko me na rubuta wa Sufiyan sufyan Sufiyanu imam sufyan ath rahimahullah yana cewa ƙala ba'd al-umara ibn shubruma wani daga cikin sarakuna gwamnoni yace wa ibn shubruma ma hadhihi al-ahadith allati tuhaddithuna 'an an-nabi salama shi waɗannan hadisan da kuke faɗa mana su daga manzon sama wai waɗanne irin hadisai ne ƙana kitabun indana ya ce littafi ne muke kwafowa daga ciki yana wajenmu in za mu karantar da ku sai mu ɗibo iyaka abin da za mu iya ɗibo amma wani ƙaton kundi ne muka tara muka tara muka karɓa a wajen malamanmu وعن الزهري ذا الإمام محمد ابن شهاب الزهري قال يتي كنا نكره كتاب العلم ma باما a rubuta ilimi. hatta akrahana alaihi ulama'ul umara ha'ula'il umara'u hatta akrahna alaihi ha'ula'il har sai da waɗannan sarakunan suka matsa mana fara'aina Allah namna'ahu ahadin minal musulmi sai muka ga bai kamata mu hana wani musulmi wannan albarka ba da wannan alkhairi kage yana ishara ne zuwa ga ne yana ishara zuwa ga Umar ibn Abdul Aziz awwalu jami'il hadisi wal asar abu hurairatin abin nan ibnu shihabin amirul lahu umar shine awwalu jami'il hadisi wal asar farkon wanda ya fara rubuta hadisai na manzon Allah sama a tara su a matsayin littafi kato ibnu shihabin amirul lahu umar shine ibn shihab wanda ya umarce shi shine sayyiduna umar ibn abdul aziz rahmatullahi alayhi fa innahu kataba ila ahli al-afaqi an yanzuru ma kana min ahadisi rasul sallallahu wa sunanihi faqtubuhu fa inni khiftu durus al-ilm wa dhahab al-ulama wasika sayyidina umar ibn abdul aziz kenan ya rubuta yace an yanzuru ma kana min ahadisi rasul sallallahu wa sunanihi faqtubuhu duk abin da ya zama na hadisan annabi salama da sunnoninsa to ku rubuta domin me fa inni khiftu al ilm domin na ji tsoron ilimi zai rushe wa zahabal ulama kuma malamai na ta tafiya suna mutuwa da su to yin aka taskance su aka rubuta su a waje ɗaya shi to daga nan ne aka rubuta littafi na farko cikakke amma kafin akwai akwai akwai saha'ib akwai saha'i da ake da su akwai sahifa ta wahab ta ta ta ta ta ta wahab ibn munabbih ko akwai ta akwai sahifar abin nan amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi akwai sahifa to kaga duk waɗannan akwai su to amma dai a rubuta littafi wanda ya tattaro hadisai mabambanta Umar ibn Abdul Aziz ya fara yi to daga nan kuma almajiransa su kuma sai suka yi wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asr dhuqtirabi qabn jurayj wa husayn maliki wa ma'mar wa walad mubarak to daga nan sai aka samu almajiran ibn shihab na birane mabambanta sai aka buɗe musu hanya kabni juraiji kamar abdulmalik ibn bashir ibn jureji. a makka eh? kabni jureji wa hushaimin da hushaim ibn bashir shi ma shi ma yi a nasa a basira ko sannan abin nan da malik a madina sai ma'amar ibn rashid a yaman sai waladin mubaraki abdullahi bin mubarak shi kuma a kurasan marwa kun ga duk waɗannan abin da aka yi kenan so daga da ba sa son rubutawa daga baya cikin tsinkayen manya-manyan jagorori na umar bin abdulaziz sai ya ce a yi kuma sai aka yi wa ma'mar kunga shi ma ko ibnu rashid al-yamani qala yace haddathu yahya ibn abi kathir bi hadisa wata rana na fada wa yahya ibn abi kathir wasu hadisai fa qala uktub li kaza wa hadisa kaza sai ce to rubuta ne ma hadisi kaza da kaza daga wajina fa qultu ce na ce amma ta karabu an taktubal ilma shi aka rama kalla kai ba ka kyama a rubuta ilimi ka rubuta ilimi faƙala tub sai ma'amar ya rubuta fa inna ka illam takun ka tabta domin in baka rubuta ba to ka tozar ta ilimi kenan au ajista za ka gaza nan gaba za ka gaza so da ka rubuta eh, abin nan yahya ibn abi kathir tabi'i ne karamin shi kuma eh, ma'amar abin nan shi kuma tabi'u tabi'i ne kaga riwayatul akabir an al-asajir shi ya fara bashi hadisi to da ya bashi hadisan daga marwiya cikin riwayoyinsa shi ma sai ce to ni ma barin baka kaga an yi ne an yi tadbiji eh amma kuma ne a babu riwayatul akabir an al-asajir domin yahya ibn abi kathir ya fi ma'amar ya fi ma'amar domin shi tabi'i ne amma ƙarami shi kuma ma'amar ibn rashid tabi'u tabi'i ne shi nan sunan shi ya fito can wa awwalu jami'i lil abwabi jama'atun fil asri zuqtirabi qabni jurayj wa husayn maliki wa ma'mari kaga ma'amar to haka suke yi sun yadda da a rubuta ilimi kuma sun rubuta shi yasa mu ma gashi nake cin gajiyar abin da suka rubuta yawwa daga rubutu koyansa da iyashi ilimi ne babba kan mai wasa da koyan ilimi koyan rubutu mu rubuta ilimi mu rubuta fa'idoji mu aje su iyaka kawai wani abin nan matasa wani zubin suna da rawar kai akwai matakin da mutum yake kai ya rubuta littafi ya fitar da shi sarai da gaske wasu suna gaggawa kakka rubuta littafin da da kanka bayan shekaru za ka zo kai tawa kanka ta kai yi ka ɗau littafin sai ka ga alayi ɗaya kayi kuskuren na hau bakwai ga an samu damuwa kuma akwai ana gayi nan dukkanin gai amma idan mutum ya kai yana yi yana tarawa akwai rubutun da ba fito da shi za ka yi ba ko ni darasi kwanaki can aka yi fira da profesor sani rijiyar lemu hafizahullah a yana ba da tarihin rubutunsa na farko ya ce mala abu ka gume wa rai lokacin da littafin mala abu ka gume ya fito alaƙetus sahiha bi muwafaƙatis shari'a to yana cin waɗanda suka ɗauka suke wa malam ta aƙibi ya ce kuma ya taso tun daga kano ya je har kaduna ya kai wa malam malam kuma abda sururahu wa farhahu malam nuna masa farin ciki ya yi kaza kaza har malam ba shi shawarwari ya taso da littafin ya dawo da shi gida Shi ne dan yaron da wanda yake fira da shi ta ce to za a fitar da littafin ya ce a ba za a fitar da shi ba Ya ce yana nan amma ya ce amma ba za a taɓa buga shi ba saboda akwai yarinta a ciki akwai rashin gogewa a ciki ku je ku nemi fira ya ce akwai yarinta a ciki akwai rashin gogewa a ciki ya ce amma ya ji daɗi wannan rubutun yana alfahari da shi domin lokacin yana ss2 yana aji biyu na babbar sakandare ya rubuta littafi kuma ya kewa malam malam ya sa mashi albarka kuma malam yawa ya yi wa taƙiri kaga shi ne wannan so da ka akwai rubutu da za ka yi ka aji. kai da kanka lokaci zai zo sai ka yi wa kanka hukunci wannan a yi wa yi au ya buƙafi sawayihi ce wannan littafin ya cancanta a buga shi a yada a yunshar eh ya cancanta da kanka za ka yi kanka hukunci a bai cancanta ba al'allamata shankiti ya ce ya rubuta littafai da yawa da kansa ya ɗauki shi shi ƙonawa ma yi in eh, ƙona su yi da kansa ya ɗauka ya je ƙona su to Allah shi kyauta akwai wannan mutum ya riƙa ƙoƙarin yi amma kai yi ƙoƙarin sai ya bayyana kansa cewa ya yi, sai ya zama kamar yadda al rahmatullahi alaihi yake cewa duk lokacin da ka rubuta littafi ka yaɗa shi to kama ka ɗauko hankalinka ne ka sa shi a tere ka bi layi unguwa kwararro kana ta jama'a ga hankali na nan da Allah ku auna min ku ga akwai shi ko ba shi domin a rubutunka ake gane hankalinka kwari da gaske wani yana kallon da su da ba karamin mahaukaci ba yanzu yawwa karamin misali da za ku yadda sosai shine abubuwan da ake a social media kun ga shi ne rubutun zamani ko yanzu wani kana kallon rubutun da ya kake ji wani ya saki wata magana layi ɗaya a status sai ka ce uzi billahi dada da da da yadda zaka sai ka tofar da miyau saboda tsoyin magana kuma shi yana jin yayin rubutu ko ba haka bane to haka zaka auna shi wannan to balle kuma rubutun da eh, risala ce kake rubutawa tsako kake aikawa al'umma cewa kana neman su shiryu kana koya musu kuma dama al'uslubul ilmi yukhatibul fikr wal aql wal dhihn lokacin da kai rubutu na ilimi to kana magana da hankali ne kana magana ne da kana ganawa da kotunajil fikir eh kana magana ne da tunanin mutane musayar fahimta kake da mutane to Allah shi ganar da mu mun so mu gama babin amma dai lokaci ya kure sai mu bari sai Allah kai mu karatu na gaba da izinin Allah muna fatan sai mu kammala shi wa sallallahu wa sallama على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين